العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقدة من لساني يفقه قولي Amma ba'du ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Barkanmu da wannan lokaci da muke ɗaukan darasin masallaci a cikin wannan littafi, sharhu masailil jahiliya, allati qalafa fiha Rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama ahlal jahiliya. Yau muna ishirin da bakwai ga watan goma shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas matsala ta sittin da biyu cikin amincewar Allah shine matashinmu Allah muke roƙo ya yi mana gamdakatar ya ɗora mu a kan abin da daidai ya sai ta harshenmu abin da za mu faɗi ya dace da kitabu wa sunna taken wannan matsala al-mas'alatu saniyatu wasittun istinfarul muluki riddu ahli al-haqq zaburar da sarakuna wajen kishi da ma'abota gaskiya zaburar da sarakuna su rinka kishi da masu gaskiya duka kuma ba wa'inda suke haddasa irin wannan sai ‘yan kulu, ‘yan gulma, ‘yan kormoto, wa'inda suke kai surutai maganganu ga sarakuna ta yanda har za su sa ƙarshe tun ba a yarda har a yarda. Kaunuhum su ‘yan jahiliya’ wa'inda suke rike da al'ada ba gaskiya ne damuwarsu ba, su a ƙyale su a kan al'adarsu, iza bulibu hujjati, to idan wa'inda suke son a tabbatar da gaskiya suka tashi suna yaɗa gaskiya, wayannan ɗin suka yi fito na fito da su suka ga ba za su iya ba gulibu bil hujjati. an rinjaye su da hujjoji. Shi mutumin gaskiya hujjarsa daga kitabu ne yake ɗauko ta, daga sunna yake ɗaukowa, sai ya kawo aya, sai ya kawo hadisi daga ma'aikin Allah, sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam. To, sufa babu dalili, illa iyaka dai su ce kawai mun tar da iyaye da kakanni haka ake, mu ɗabi'ar ƙasanmu kenan. mu haka muke a yankinmu. To su ne dalilansu su, to su kuma wayannan dalilai daga Allah masu ƙarfin gaske. Mai sauraro in ya ji kawai sai ji hankalinsa ya kama. To idan suka ga an yi musu haka, faza'u sai su zabura ila shakwa sai su tafi ƙara. Lilmuluki wajen sarakuna. In suka gaba dalilai to sai a kai wa sarki ƙara ba ta gari fa sun fara tasowa a garin nan an fa fara kullowa ran kai dade e ya kamata ku tura wakilan ku su rika lekawa fa akwai mabarnata fa sun fara bulla Eh. kama qalu kamar yadda suka faɗawa fir'auna lokacin da annabi Musa da Haruna suka bullo suka je suka gurfana wajen fir'auna yanzu ranka ya daɗe haka kuma za a kyale garin nan atazaru musa wa ƙaumahu yanzu kyale musa za ka yi da mutanensa liyifsidu fil ardi su zauna su rinka barna a ban ƙasa <laughs> ka ji fa wai abun koma fasali babu wai musa da shine mai barna eh atazaro Musa yanzu kale Musa za ka yi wa ƙaumahu da mutanensa li yufsidu fil ardi don su rinka barna a bayan ƙasa kaga ba fir'aunan ne ya fara tuna haka ba kai masa akai kuma da aka je aka ce ɓarna ce ga ta nan zunzurutu mu ne muke tare da su muke gani kai kai daɗe kai kana nan fada baka san abin da ake ba Kai kana nan ba ka sani ba ne. Wannan tsohon suna ce a shi. Eh. sharhu. Min masa'ili ahalil jahiliya daga cikin matsalolin mutanen jahiliya kenan, waɗanda su ba daga Ƙur'ani suke ɗaukar hukunci ba, ba daga sunnar ma'aikin Allah suke ɗiban shari'arsu ba, a'a, al'ada kawai. da muka tar da uwaye da kakanni mhm wato shi shine annahum kanu idza ghulibu bil hujjati sun kasance in an rinjaye su da hujjoji da dalilai laja'u ila shakawa ila sultani sai su fake da kai ƙara wajen sarakuna sai a kai wa sarki ƙara wa ma'ana gulibu bil hujjati ay aqimat alaihimul hujja idan aka tsaye da hujja a kansu aka kawo dalilai aka kawo dalilai suka ga eh lalle ba za su iya karo da dalilin nan ba sai dai kawai ayi amfani da mulki don abun da suke faɗin nan ba mu da yadda za mu yi in dai da magana ne ba za mu kada su ba kawai ayi yi ƙara ko a rufe su ko a kashe su ko a hana ala butulani ma hum alaihi uqimat alaihimul hujjatu an tsaida musu hujja ala butulani ma hum alaihi hujjojin da suke nuna facin abinda suke kai na al'ada abinda suke kai na al'ada an kawo ayoyi an kawo hadisai an ce barna ce shirka ne bid'a ne al'ada ce ba shari'a bane ba addini ba ne daga Allah, al'ada ce kawai ƙage ne ga dalilai kuma ayoyi ake karantawa, hadisai ake karantawa, ana ɓata abun da suke yi, walam ya kullahun hujjatu su kuma ba su da wata hujja, yi muna biha da za su yi muƙawama da ita su yi karo da wannan dalilai da suka zo daga wajen Allah. su yi karo da wannan dalilai da suka zo daga ma'aikin Allah ba za su iya ba to sai mai yanzu fa na yarja'una jaruna al kuwa, yanzu sai su fake da aiki da ƙarfi tunda ba dalili ba hujja to sai ayi amfani da ƙarfi liman ilqa'in bil haƙƙi. ta yadda za a yi ƙoƙarin hana wannan da yake tsaye a kan gaskiya din a hana shi kawai a daina a hana shi a cire shi cikin masu wa'azi a soke shi kawai eh, eh a soke shi kawai a dakatar da shi a tsaida shi zai haddasa barna a gari a dakatar da shi shi ya fi ni dai kun ji shawara ta mugun shawara eh eh Allah ga ta wai taro ne ake ba kan shi tunda shi ya tsaya sai an yi kitabu wa sunna to abin da ya fi ni dai ina ga in ana son a zauna lafiya a garin nan a tsaida shi a hana a ce ya bari kawai ba a eh ya bari tun abu yana karami fa don tun wuta tana karama ake kashe ta wallahi in ta yadu ba za ta kasu ba bari in gaya muku to sai su yi amfani da ƙarfi liman ilqa'imi bil haqqi sai sun hana wannan da yake tsaye akan sai an yi kitabuwar sunna kama qala fir'aunu li Musa alaihi salam kamar yadda fir'auna haka ya gaya wa Musa lokacin da zuga ta ishe shi yace da in la in ilahan ghairi ya kira shi yace to naji abin da kake a garin nan kai kaki ne kaki abun da nace a bauta mawa kuma kana ta ainihin zaburar da mutane, kana kwaɗaitar da su, bari na da barin abun bauta na, kana ɗora su akan wani sabon abu da ka zo da shi, to wallahi ta katta ilahan gairi. in har daga yau na ji labarin ka sake rike wani abun bauta in ba ni ba la'aji a nan na alannaka juni na, sai na ka cikin yan fursuna ba sai kana waje ba dai ka yi za mu tsare ka bari in gaya ma, ka daina ganin a gidana ka girma. To, to wannan kuma zai hana mai gaskiya yi gaskiyarsa? Ai, shi bukatarsa dama ya riƙe gaskiyar har ta kai shi ga mutuwa, ko? Ko ta kai shi ga danganawar an hana, to shi bukatarsa ta biya. lamma lam yakun indahu hujja don shi kansa ya leƙa ya leƙa bai ga dalili ba don ya yi tambayoyin ya yi tambayoyi ya ce masa wai waye ubangijin naka ne eh ya ce ubangiji na shine wanda ya ba kowa komi eh sannan shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza shi ne ma ubangijin kowa da komi har ku Shi shine yace lalle manzon nan naku fa tababbe ne aka turo muku lalle an turo muku mahaukacin manzo yace to barin gaya maka in baka daina ba sai na kulle ka zan sa ka a sel ɗin da ba za ka taɓa jin iska ba ma. Don bai da hujja ya ruddu biha ala nabiyillahi alaihi salatu wassalam ba da hujjar da zai maida wa annabin Allah raddi da ita dole sai dai da ƙarfin mulki ba hujja sai dai ƙarfin mulkin dole laja ila kuwati sultani don haka ya fake da ƙarfin mulki faƙala sai ya ce la'aji alannaka minal masdunina sai na sa ka wallahi cikin 'yan fursuna in kai wasa wa hadhihi ɗariƙatun mahzumina wannan ita ce hanyar waɗanda aka rinjaye su da hujja duk wani wanda aka rinjaye shi hanyarsa kenan sai ya amfani da fada wallahi ba wanda isa ya zo unguwar mu wa'azi mu wallahi duk wanda ya zo he mun kaɗo shi eh ka ce ‘yan daba, <laughs> eh kaɗo su za mu yi wallahi, mu ga wanda zai ɗaura lasifika a nan, wallahi tallahi. To in an ɗaura an faɗa ku ɗaura kuma ku faɗi mana. Ba su da abin faɗi eh? In aka ɗaura sifika aka faɗi, kai ma ɗaura ka faɗi. Me zai faɗi? Amma ka ce za ka buge? Sai dai haka. Eh ka ce zo maye, <laughs> ‘yan farauta? Wallahi ba zai iya buge. shi kenan fa dalilin su eh. rikici hargowa su ma na farko haka suke ca wallahi in Muhammad ya zo ku taru 'yan iska in haka ne ma iskancin ku a gari bai yi amfani ba in dai har kuka bari yana wazin nan ai iskancin kuma bai da amfani so kuma zan yadda wai 'yan iskan gari ne eh in ya zo kawai wala gaufihi ku rinka hargowa a wurin ku zo ku ta ihu kuna hargowa la'allakum taglibuna da haka hakurin jaya a daina jinsa wai mun je wa'azi a wani wuri sai aka su fa ba sa hira fa irin yan sai da kayan wayan nan ba sa hira yan cagiran nan duk suka bubbude a gurin suka rinka sa wannan disco disco sunna eh. rugugum rugugum rugugum rugugum a wurin wai wala gaufi la'allakum taglibuna wai ai da haka za a daina jin su sai ai ta jin kidan ku suka kada suka kada <laughs> ne suka ji kai suka tashi suka tafi can kuma da muka je aka turo wasu wasu yanke wayan janareto in duhu ya zo su fada mutane da duka da jifa ƙarshe da aka zo wanda ya so zai cire wayan janareton da aka zo aka rike shi ya rinka kuka ya ce wallahi turo shi aka yi har kuka yake yi wa kazalika ala fir'aun hakanan mutanen fir'auna wahum atba'uhu mabiyansa lamman tasaru alaihim lokacin da Allah ya taimaki annabi Musa a kansu ya ci nasara a kansu Musa alaihi salatu wassalamu fi mahafalin azim a cikin wannan taron bikin sallar su mai girma a aduhu wanda da kansu suka kulla shi suka ce a haɗu a hablar sallah a yi ƙure tun kana takama da sanda mu da muke da shehunan tsafi ka gwada mana tsafi mu haɗu ranar bikin sallah ko kuma dai faɗi da kanka eh wa jama'a fir'aunu sahara fir'auna ya tara matsafa min masharikil ardi wa magharibiha gabacin yankin ƙasarsa da yammacin yankin ƙasarsa duk inda wani matsafi wanda ake ji da shi yake sai da aka gayyato shi aka ce to kafin nan da sallah ka shirya duk wani abu da ka sani na tsafi na ƙurya ɗin za ka ɗauko ƙure a daka tsafinka yauwa e za a yi bikin sallah ka ƙure a daka rannan wani ya zo yana kawo mana shishigi a ƙasa ku kure mana shi ba za mu yi aiki ma da mulki ba tukunna kure mana shi ya gane dai in tsafi yake ji mu da muke da ku li ajali an yabdila ma ma Musa alaihi salatu wa salamu, min al-ayati wai sai an rusa abinda annabi Musa ya do da shi na ayoyi Ka jifa li annahu yaz'amu domin yana riya annahu sahirun shi ai matsafi ne shi fir'auna yana riya matsafi ne amma ya sani riyawa kawai yake fajama'a sahara ya tara matsafa wa talaba Musa ya nemi annabi Musa shi da kansa tahdidal mau'id yace sa lokaci karkace mun kware ka yawa don mu ba azzalumai bane faɗi lokaci da kanka wani lokaci ka fi so mu haɗu a kara <laughs> eh, don karkace mun dan nema haƙƙi faɗa da kanka wani lokaci kake so a haɗu sai ya ce mau'idukum yau mazinati wa an yi husharar nasu duha ya ce to shi kenan a haɗu ranar sallah idi ran da kowa da na birni da na ƙauye an haɗu kuma kowa ya sha kwalliya ya ce ya ƙoshi ana cikin farin ciki Eh, a haɗuran nan. Don haka sa wata rana wani ba zai zo ba yana gona. To amma ranar idi kowa ba zai je gona, ba sai an ce aje ka yi hutu ba ma. Don kiwo ma ranar sai tsoho tukutuku zai tafi duk wani matashi zai shigo gari. To ranar nan za mu haɗu. Tun da kun ce in zaɓa mu haɗu ranar. Ya ce yawwa. To yayi yi. Yana ga ranar ne za a mar wulaƙanci duk duniya ta ji. Eh, min ajali ardi ma ma'ahu wa ma ma'a sahara don a bijiro da abinda annabi Musa yake takama da shi da abinda kuma matsafa suka tanado a haɗu a bijiro da shi a wannan farfajiyar fagen fili na taron sallah min ajali an yumawwiha alan nasi don a yi wa mutane wobuwa. Eh, a musu wobuwa abu kaman shi ne kuma ba shi ba attamawo kaga abu ga shi shi ne ashe ba shi ba ne dodorido an yi mawuwahu halar nasi don su yi wa mutane yobuwa anna ko anna inda ku menene ma kawo ma ma'a Musa min al-mu'jiza anna indahu ma kawo ma ma'a Musa min al-mu'jiza wato abinda ake so a zo da shi irin abin da yake takama da shi na mu'jizar sadin da iransa za su zo don a yi wa mutane woguwa cewa shi ma ai tsafi ne mu ma ba gashi ba ba dai sanda ba ce a jefar da ita ta zama maciji to ga ta mu ma su ma suka zo da irin wannan wanda annabi musan yake tinƙaho da shi na mu'jiza falamma hanal mau'i. da lokacin da aka yi alkawari ya zo ya cika wajita ma'an nasu min ajali menene mashahad wato wajita ma'an nasu mutane suka taru dan kam ba a taɓa idi mai wannan taron ba saboda ka san tsegumi kowa so yake sai ya gani rannan za a yi kaza ba an yi ta yadawa an yi ta yadawa ko ina ba mai so a bar shi a baya mutane sun taru taron da ba taɓa yin irin shi ba mushahadatan wato wata mushahada ce ta kowa ya zo ya gane wa idonsa, ma ya hasudu abin da zai faru. Ya haɗu filin mushahadata don a ga ma ya hasudu abin da zai faru. Ka san ba mai so a ce an ba shi labari, wai da a baka labari, to shi ne. Wa ma ma'ahun min al'asa, min al'isi wal na mun wani wuri ko to shi kenan suka taru fili ya hadu E, suka ce to musa gare ka don karkace mun kware ka yauwa don mu ba ma so a ce takura ka muka yi don muna da yawa imma an tulkiya wa imma an nakuna nanul mulki ko dai ka fara jefawa da kanka zabi ko mu mu fara karkace mun matsa ma yauwa ya ka gani za ka fara yi ko mu fara ya ce bal ku jefa ku dai tukunna ku yi naku in gani tun da kuke da yawa ku yi to ga sunan sun taru wa alƙa saharatu ma ma'ahum matsafa suka riƙa jefar da abin da ke tare da su mina sihiri na tsafi wamtala alwadi fagen filin gaba ɗaya ya cika min sihirihim da wannan tsafin nasu fili ya cika maƙil da kayan tsafi wa ma ma'ahun min al'isi wal hibal irin abun da suka riko na sanduna da yaggwai igiyoyi allati hashuha bizza'abik wanda suka cuccusa masa zaibobi zai ba sinadari wanda zai rika sa ta ta rika kyalli tana walƙiya tana ainihin sharta da wani abu hikima ce kawai wa bi mawaddin tuharrikuha da wayansu sinadaran da za su sa ta rika motsawa ta rika motsawa sai aga kawai ga tana nan ashe da rai wannan zaibobin kuma suna sa ta tana ɗan shartar da abu tana ta bada tsoro duk suka harhaɗo wannan dabarbaru Kaza akwai tsafi akwai dabara, wani abun dabara ne yanzu haka wani in haɗa maka don koye wani abu ya sa wasu abubuwa a ciki kaga yana motsi. Wayo ne kuma, ba tsafi ya yi ba ma wayo ne, dabo ake cewa da irin shi dabo. Akwai dabo akwai tsafi. Dabo shi ne mai dodorido, sai a yi abu kaga kamar shi ba shi ba ne. ‘yan wayo ake yi irin na ‘yan wala-wala a kasuwa. To su wayo ne hikima ne za a yi maka kawai, a ɗora abu a kan allura, a cika kwalba da kara dame guda, a yi kaza, a yi kaza duka wayo ne, akwai wata hikimar da daga an warware ma sai ka ga ashe ba ma da aljani aka haɗa kai ba. Dubara ce kawai. Eh, to sun zo da irin wa'yan abubuwa sun haɗa wa abubuwansu zaibobin da za su rika shartar da abubuwa kaga haske na tashi sannan ga sidadaran da ke sa su suna motsawa sannan ga kayan tsafin wanda ya iya tsafin yayi wanda ya iya yar dabara yayo akwai wanda ma ba a gayyato shi ba ma sai ya zo da yar sa tunda dai za a danne wani wanda in har an ci nasara akwai mukami da za a samu da babba ake rikicin kaga duk za a goyi baya ai ka annaha hayyatu idan aka hada musu wannan sinadarin kaga suna motsi ka annaha hayyatu kai ka ce macizan ne yuriduna manufarsu an yudahiqu ma a Musa wai su yi kwaikwayon irin abin da ke tare da annabi Musa, su yi irin abin da yake takaman da shi dai gashi su ma sun yi, shi ne manufarsu. Don su kau da hankalin mutane daga cewa lalle ko wannan manzon ne ya zo da mujiza. To tun da su ma sun zo da shi, ashe ba mujiza ba ne, tsazi ne ga matsafan ƙasanmu ma sun yi irin shi ashe ma abun ba manzanci ba ne. to haka suke so su rusa banzancin wai da haka shi yasa suka zo da irin nasan min almujizati wanda yake takama da shi na mujiza wa hiya alhayyatu allati tatahawwalu min al'asa shine macijiyar da yake tinkaho da ita wanda take canjawa daga sanda ta koma maciji allati ma'u sandar da take tare da shi ba ya jefar da ita ba ne sai maciji ya tashi hmm. to bari su ma su zo da irin shi da kuma wani abun da ma bai da faja'u bi sihirin azim sun yi tsafi fa ba kaɗan ba don Allah da kansa yace ce faja'u bi sihirin azim sun zo da babban tsafi shi yasa aka wa mutane mugun sharri duk inda mutumin kirki ya taso sai an yi tamar tsafe-tsafe to zai dai kuma wala yulihu sahiru haisu ata matsafi kuma yayi yayi sai ji abun ma kamar ya sa taki kamar gona ce in ta baka haushi sai ka rika diban kashin awakinka da na shanunka da bolar unguwarku ka rika juye mata gonar giya bari mu kashe ta in dai kara mata mai kyau <laughs> ya kaga gonar za ta zama wai filin gona ne ya baka haushi ce to bari ma daga yau duk akuyata da ta yi kashi da fitsari sai na kwashe na kai can ai na mata bayan da nake duk bola unguwan mu can za mu rika juya duk sai mun cika ta inda shi kamar sarama ne to tsafin masu tsafi haka yake wa mutanen kwarai kamar matattar gonar da aka kai mata bola ne wala yuflihu sahiru hay sahiru su ata ina muke kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa saboda ne ya ce ai waja'u bi sihirin azimi kama ƙala ta'ala hatta hako hatta inna Musa alaihi salatu wassalamu khafa hatta annabi Musa saboda tsafin da suka zo da shi din ya bashi tsoro ba wai tsafin ne ya firgita shi ba fa a'a sun zo da irin abun da ya zo da shi za su cuɗanya wa mutane tunani har mutane su ɗauka shi ma tsafin yake yi shi ne ya ba shi tsoro ba wai tsafin nasu ya ba shi tsoro ba shi kam ya san wannan shirme ne ya san ba za su ringaye shi ba don yana tare da taimakon Allah Allah ya riga ya ba shi garanti to tsoron da ya ji za a rikita mutane Shi ne ma'ana fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa fa'aujasa Musa fi nafsihi khifa sai Musa ya ji tsoron kada a rudar da mutane a cikin ransa kafa an yulabbisu alan nasi ya ji tsoron kada a cakuɗa wa mutane tunani a ɗauko mujiza a kwaɓa ta da tsafi wa'illa to in ba haka ba wa huwa wasiqun bima ma'ahu ai ya tabbatar da gaskiyar abin da yake tare da shi shi kam yaushe zai ji tsoron su wasiqun bi nasrillahi kuma yana tabbace da taimakon Allah yaushe zai ji tsoron matsafa ba wai ya ji tsoron su kada su ringaye shi ba ya ji tsoron kada a kau da hankalin mutane daga kan mu'jiza su koma yarda da tsafi lakinnahu kafa. kawai dai shi annabi Musa ya ji tsoro ne an yi labbisu alan nasi kada su kwaba wa mutane tunani li'annahum ja'u kama qala Allah ta'ala wa ja'u bi sihrin azimi saboda sun zo da abun da lallai, Allah da kansa ma yace sun zo da tsafi babba to sai ya ji tsoron kada tsafin nan ya kauda mutane daga kan wannan mu'jiza fa Allah Musa alaihi salatu wa bi liqa'il asa sai Allah ya ce wa annabi Musa jefar da sandakka karka damu mu'jizarka na yanzu ne ma za ta yi aiki yanzu ne ma za ta dada kuta a fili a gane tsafi a gane mu'jiza yanzu ne ma za a fahimci menene zare me abawa kai kam jefar da sandakka ƙasa fa alqaha sai jefar da ita fasarat hayyatun azima sai ta zama ƙatuwar macijiya ibtala'at kullu ma alqawu ta bi ta haɗiye duk abun da suka jefar sai kaga abu ya kere fili amma ita ma sai ta kere shi sai ta ya mutso daga kai sai ta haɗiye sai ta dawo ƙasa bata canja kala ba bata kumbura ba gata da sauri sur kafin ka ce ne ta haɗe su su ta ja wannan ta ta ja wannan ta ta ja kafin ka ce ne da fili cike sai zama na sai ita kawai tana ta zariya Fir'auna yana kan bene shi ba a ƙasa yake ba, yana kallo in ta ɗaga kai ne ga ta a wundon bene, sai haka sai da ya faɗi shi ma. Suka dawo suna don Allah rike, ka rike sandar ka Musa ba ma haka da kaifa abun ba wai rikici bane ka rike sandar ka aka ce in aka yi wajen fada ka garu suna faduwa da jajayen abun nan irin abun da suke ɗaurawa a goshi wasu yan gamu kashe mu sai ga maciji ya haɗe abun da ya haɗe duka yana yin kansu suna ta faduwa suna tuba kama ta Musa ka riƙe mana Musa ka riƙe abunka mana ina bi wannan Allah ina ne ba to gaba ɗaya ba abin da ta bari ta haɗe abin da suka tara ta dawo kuma tana ta harararsu shine Allah subhanahu wa ta'ala dalilin haka kaga yarinya yadda ainihin mu'jiza akan abin da yake na tsafi a hatta kafu haka ne ko har suka dawo kuma sun tsorata an tafi ilaihim yanzu kan fa wajen su tayo sun ji tsoron fa kar ta gama haɗe wannan kuma yanzu su za a lome wa nashadu Musa suka rinka yi wa Musa magiya an yumsika anhu Musa ka rike sandarka, Musa ka rike don Allah Musa, ka kama mana Musa ba rikici ba ne ai, ba an ce a zo a gwada ba ne to tun da an yi kam ka bari mana haka, ka rike ta, rike ta. Eh, suka rinka yi masa magiya, shi ne ma'ana wana shidu, suka rinka yi masa magiya, kaga yanzu dai ƙarya ta ƙari hmm. in ma da ana so ya kunyata yanzu so suka kunyata li'annahum qafu saboda sun tsorata an tafila ilaihim kar ta dawo tayo kansu wa inda zalika hasala nasru li Musa alaihi salatu wassalam to anan ne sai ga taimakon Allah ya faru ga annabi Musa ya haɗu da taimakon Allah qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace fawaqa al-haqqu wa batala ma kanu ya'maluna sai ga gaskiya ta bayyana ta afku a sararin fagen filin taron da aka yi na duk ƙasa gaskiya ta fice ƙarya kuma ta lalace ƙarya ta tarwatse duk abin da suka kasance ya amaluna suna ta tanadinsa wata da watanni duk gaba ɗaya an zo cikin sa'a ɗaya an watsar da shi ya lalace an yi ta taro an yi ta sihiri an yi ta tanadi wata da watanni ai sai ran idi sai ran idi an zo cikin sa'a ɗaya gaba ɗaya an tarwatsa shi wa gulibu hunalika sai ga sunan an rinjaye su a wajen wani ƙalabu suka juya sagiri na su ne ƙasƙantattu wanda da suna so su kaskantar da annabin Allah manzon Allah suna so su kaskantar da manzancin Allah mu'ujiza ta manzon Allah sai gashi su ne suka kaskanta wa ulqiya saharatu sajidina su kuma matsafan ashe Allah ya taimake su an tsamo su ne daga bala'i aka kawo su wajen rahama dalilin haka Allah ya taimake su masu gaba ɗaya sai suka faɗi don su su suka san tsafi sun ga kuma mu'jiza suka gane to wannan ba tsafi ba ne mu'jiza ce lalle ko shakka babu manzo ne na Allah Allah ne ya aiko shi kuma tabbas wanda ya aiko wannan ya fi fir'auna Abun da ya fi kyau kawai suka koma gefe wallahi mu yi imani shi ya fi mana gaba ɗaya suka faɗi sajidina suna masu sujuda ƙalu suka ɗaga murya suka ce amanna bi rabbil alamin duk taro ana ji ce kai mu ba mun riga mun yi imani da ubangijin duniya rabbil alamin kullu ma siwa alamun duk abinda ba Allah ba ai alam ne to duk ubangijin da ya zama na shine ubangiji na duk duniya mun yi imani da shi hatta fir'auna alam ne To don haka mu Ubangijin kowa Ubangijin Fir'aunan ma, mu shi muka yi imani da shi yanzu ba da Fir'auna muke biki ba. Waye ne Ubangijin duniya don makara ya tsammanin Fir'auna suka ce Rabbi Musa wa Haruna. Ubangijin da ya aiko Musa da Haruna, da shi muka yi imani. li'annahum arafu saboda sun gane annama ma'a Musa laysa sihran haka ne kuwa abinda Musa yake tare da shi dinnan abinda ke tare da annabi Musa dinnan sandan nan tasa ba sihiri bane falamma amana sahra lokacin da matsafan nan suka yi imani wa sajadu lillahi azza wa jalla suka yi wa Allah mai girma da ɗaukaka juda, haddadahu fir'aun sai fir'auna kuma yayi musu togaciya yace to wato kun hada kai da shi ko wato abun naku haɗin kai ne to waye gayyato su ba kai ba wai wannan fa irin farfagandar shugabanci ne ka san haka suke yi sai su zo su su jawo fitina a gari in sun zo kuma sai su samu wata magana da za su kawo da hankalinku sai su nuna muku ai su suna ƙoƙarin gyara wa'insu ‘yan ɓata gari ne suka yi shi ne ce to dama shi ne shugabanku ko ya aje ku a mataki na ƙasa shi ya riƙe mataki na sama don ku yaudari ƙasa to mun gano wayon mun gano wayon jama'a a yi haƙuri Ayi yi haƙuri mu ai duk inda mutum ya bullo mana mun sani wayannan almajiransa ne a shaidama eh <laughs> ya musu ya su kuma yace to tun da haka ne haddadahu fir'aunu bil qatl yayi musu togaci ya ce to wallahi in ba su yi ridda sun dawo ba zai kakkashe su wasalbi kuma zai fiffire su a fagen fili kowa ya gansu su a bankare me yasa aka kashe su sun saba wa gwamnatin fir'auna ne don magani ga wane ya ishi wane tsoron fir'auna eh gani ga wane ya ishi wane tsoron fir'auna Allah ya tabbata kaga idan kaga abun da aka yi wa wane kai ma gobe sai ka dawo ka ji tsoron taba fir'auna ko to Allah ya kyauta amin faƙatala sahara malam sai ya amfani da waccan rawaya da ake cewa lalle an kashe su din domin akwai waɗanda suka ce kuma ba a kashe su ba ya ce fir'auna ya kashe su su wayannan matsafa allazina amanu wa tabu ila Allah su da suka yi imani suka tuba suka koma ga Allah aka kashe su wa salabahu ya kuma tsire su ya gicciye su ya bankare su ta yadda kowa in ya zo sai ya gansu ga su babban kare to yanzu maganar matsafa ya kare yanzu damuwar mutane a gari musa fa yanzu fa ya samu ci gaba fa yana nan fa ya yi rinjaye dubbani isra'ila kam yanzu ba wanda ya saura duk sun bi ɗan uwansu duk sun yi imani ƙiɗawa ne ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ne suka yi imani da shi amma su banu Isra'ila kan gaba ɗaya sun yi imani da annabi Musa. To yanzu me za a yi, yanzu za a juya kan banu Isra'ila, an gama da mababa, sun maltafatu ila banu Isra'ila, yanzu kuma sai aka juya a kan banu Isra'ila, allazi na amanu bi Musa, waɗanda suka yi imani da annabi Musa, wa ƙalu li Fir'aun, ‘yan kai surutai cikin ƙirɗawa ‘yan fada’. suka zo suna cewa fir'auna yanzu a tazaru musa haka za ki kyale musan nan wa ƙaumahu da mutanensa li yufsidu fil ardi suna ta a bayan ƙasa waya zaraka gashi ma kai kanka ya kyale kafa. ba da kai ake harka ba wa alihataka yanzu cikin gidajen bani isra'ila ba inda irin gunkin ka yake duk sun faffasa yanzu Allah Musa kawai suke bi ba su bin ka ba su bin gumakan da ka rarraba musu kazan fir'auna ya ce shine rabbuhumul a'la wai abun bautarsu ubangijinsu ne renensu babban maɗaukaki? amma akwai makaskantan gumakan da ake tawassuli da su zuwa ga fir'auna fir'auna ya ba da izini kowa ne an ba su izinin su yi gunki wanda in sun sunkuya gaban gunkin a madadin fir'auna ne to yanzu ba fir'auna ba ruwansu da kai ba ruwansu da gumakanka sun barka sun bar abun bautanka <clears throat> Firauna ya shuru, to yanzu me yi abin da za mu yi wa mutanen nan ne. Firauna su suna tuna idan aka ce a hallaka su duka, to su ne suke musu bauta, su suke musu gine-gine, su suke murzo musu ruwa, su suke musu shifke-shifke su suke musu kwankilar itatuwa su suke kaza su suke kaza in aka ce a tarwatsa su gaba ɗaya to aiki zai dawo kan kibtawa kuma matsala ne sai ce to yanzu abin da za a yi mu azabtar da su duk jaririn da aka haifa mu kashe shi kamar yadda muka yi lokacin da muke tsoron kada a haifi Musa don ba ƙaramar azaba bane haka shine sai yace qala sanuqattilu abna'ahum za mu kakkashe musu ‘ya'ya maza, wa nisa nisa'ahum sai mu rika kyale su da ‘ya'ya mata, to nan ma ai basira ta toshe, wa'in nan ɗin idan suka tsufa mata ne za su yi muku wancan aikin? Sannan idan suka tsufa matan dawa za su haifi wasu, ba maza, shi ne yace haka za mu yi musu yanzu. wa inna fawqahum qahiruna ai mu muke da rinjaye a kansu ai ba abinda za mu yi niyyar yi musu mukasa don haka kuma sai suka kama aiki duk matar da ta haifi yaro sai a kashe shi in ya mace ce kuma a bari har ma suka kawo kuka wajen annabi Musa da an kakkashe mu kafin ka zo wa ba da ma jita na ko haka kuma bayan ka zo mana ma gashi nan yanzu ana ta yanka mana yaya wai yaya al'amari yake ne annabi Musa alaihi salatu wassalamu dai yayi musu alƙawari da su yi haƙuri qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru ku nemi taimako a gun Allah ku yi haƙuri ku yi haƙuri innal arda lillah duniyan nan gaba ɗaya fa ta Allah ce yurisuha kuma Allah zai gadar da ita man yasha'u min ibadihi wanda ya so cikin bayansa shi zai gadar wa wannan ƙasar yanda kuke ga ƙasar masara Misira yanzu tana hannun Fir'auna da jama'arsa to a kwana tashi wata ran ba su bane za a sake cire ta daga tsarin mulkin su ta koma tsarin mulkin wani don ta Allah ce shi yake gadar da ita ga wanda ya so cikin bayinsa wal aqibatu kuma ƙarshe mai kyau lilmuttaqina na masu takawa ne na masu tsoron Allah ne ku dai ku dogara da Allah ku kuke da ƙarshe mai kyau ku daure dai kuma ba a cimma nasara a kai gaci sai in an hada da haƙuri don in ba ka haƙura ba sai a fara abu da kai kai ne ma shugaba kai ne jagora kai ne mai ƙoƙari kai ne kake yin abu mai tsoka a ciki sai ka dawo ka yi kasala sai ka dawo yanzu in ana yi ma sai ka rika ganin abun ma ni matsalata da su wallahi kaza ni matsalata da su kaza ni matsalata yanzu ka koma kuma mai kashe gwiwa maimakon da kai kake karfafa gwiwa to kaga shaidan in yayi mutun yayi wasa sai lalata sa da haka kuma ba je lahira ka gani ba fa ni abun nasu ma anya kayya da na dauka abun gaskiya ne amma na ga yanzu su ma sun fara shiriri cewa sun fara kaza har ma da kaza to da haka sai shedan ya ya karya ka sai ka ga an kai gaci ba da kai ba shi yasa annabi Musa ya ce wa mutanansa istainu billahi ku nemi taimako a wajen Allah wasbiru ku yi haƙuri kaga ashe wal aqibatu lil muttaqina ƙarshe mai kyau na masu tsoron Allah ne na masu takawa ne ko kai kadai ne in dai aka ɗauko ana yin gaskiya ko da duk an fasa kai rike ƙarshe dai kai kake da nasara kuma kai ne za ka ci riba kar ka yi tsammanin wai a abu sai da jama'a ne zai zama mai amfani ka kai gaci kana yi kai ka ka iso bakin ƙarshen gada kaga ka haye ka rubuta ba to shi kenan ka ci nasara Shaiɗan kar ya ma wobuwa kar ɗan ya yaudare ka ƙarshe kana abun kirki ka dawo kana faɗa da shi ƙaramin aikin shaiɗan ne wallahi kuma ba a gane abu ba haka bane matukar matuƙar ba kai ga danganawa ba kuma duk abu baya zama ba haka ba ga mai hankali sai ran da aka ce an daina amfani da Qur'ani an daina amfani da hadisi an koma son rai to nan ne zai fita fili ba gaskiya ba bane don matukar ana tsaye kan ƙur'ani da hadisi wallahi ka kuskura kace zaka dawo kai faɗa da abun to ka koma irin na farko masu faɗa da annabcin manzon Allah na fari Allah ya kare mu wal batu ka dai zama mai haƙuri, ka nemi taimakon Allah kuma da juriya ƙarshe mai kyau na masu taƙawani, ne to me muhallu min haza daga wannan abun da ya gudana wannan muhawara da wannan ƙabaya? annahum talabu min al ila al sun nemi fakewa da ƙarfin iko ne sai sun danne gaskiya ko washtaqau ila fir'aun suka yi ta kai kukansu suna kai ƙara wajen fir'auna ya tsahira hadal haq don ya rinjayi wannan gaskiyar ya danne ta ya murkushe ta wai da ƙarfin iko ba haka suka rika yi ba suka je suka zuga fir'auna suka hallaka shi don su suka zuga shi ƙarshe abun ya yi wa fir'auna daɗi sai ga fir'auna can ruwa yana jijjuya da shi shi da kansa yana neman hanyar imani eh amantu billazi la ilaha illa ko illa allazi amanat bihi banu isra'ila ne wa ana minal muslimina wai fir'auna ne yanzu cikin musulmai <laughs> gaji ba shi da kansa yake fada wai yana ruwa yace kai na gane wallahi ba abun bauta da gaskiya sai wannan da banu Isra'ila ashe suka rike kai na yi imani ni ma ina cikin musulmai ashe musulunci ne aka yi a zamanin annabi Musa lokacin ashe fir'auna musulunci aka kira shi yayyake sai da ya shiga ruwa ce to shi ma musulmi ne rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimina duk wani kafiri in yazo zo mutuwa sai ya yi burin ina ma da musulmi ya zama a duniya kowa in ya mutuwa sai ya tuna ina ma da shi musulmi ne to sai dai kuma lokaci ya ƙare ruwan ya ƙare kada ta yi birgima ta yi birgima ba ta da ƙarfi lokacin da ruwa yake nan kada take yayya mutsa ƙanana amma ruwa ya ƙare me za ta yi mutuwa za ta yi ita ma to Allah ya kare ni to wannan shine muhallu Shahi. ku gane dai zuga baiwa akai ta je ta rataye kanta a kaya fir'auna dai fadawa sun zuga shi ƙarshe yanzu gashi ya dawo yana kuka cikin ruwa ruwa yana toro ko da shi yana kokarin gane hanyar imani Allah ya ce al'ana wa kad asaita wa kunta yanzu ne bayan ka sassaɓa mana ka kasance cikin arna manya-manya yanzu ne kuma za ka ce za ka karbura ka zama mai imani ka mutu ka zo aljanna ƙariya kake wallahi kuma ba za mu bar kama a ruwa ba dabbobin ruwa su cinye har a ce Allah ya ƙaura don wayansu za su ce ƙaura kai ba mutuwa kai ba al yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya yau sai mun fito da kai waje ruwa zai turo ka tim a ce ga fir'auna dan banza ya mutu don ka zama aya kuma don ya zama aya ma suka zo suka aje gawar ta zama kauda tana nan ta kame kowa ana zuwa ana kallon shi a tarihi ya zama filin tarihi sai dai a nuna shi kawai a ce ga ga kaudan fir'auna wannan kamzon gawar fir'auna ne gashi nan a gilas ga kamzon gawon fir'auna ya kai ya bushe ya zama aya ga duk wani wanda yake baya laikari to duk mutumin da yake shugaba ne za a ɗebi ya matsayi ya matsayi duk akai masa to ya yi hattara duk wanda kaga ya cika kai kansa fada zi zi zi wannan kai hattara da shi kai shugaba wallahi duk wanda kaga ya cika zuwa fada da wuri-wuri hmm. to ya kamata sarki ya ja masa kunne akwai kalifan da aka tura ah, walin da aka tura wata jaha a lokacin kalifanci na farko-farko yana zuwa an yi ca aka yi cincirin me ya faru ya ce ah, mun zo mu ma murna ne ce to ku bar gidan fitina kowa ya tafi gidan shi nan gidan fitina ne wallahi ko ya zama bala'i gare ku ko ya zama bala'i gare ni ko mu duka eh bana so in kana da damuwa ka same ni ka gaya mun ga damuwarka kawai murnan me za ku mu aljanna na samu za ku ce kun zo ku mun murna kun ji an ban aljanna ne bala'in da aka dora ni akai tun ban haye ba za ku mun murna ku bari sai ran da na shiga aljanna sai ku taru a can kuma kun haye na haye sai ku mun murna mana ƙarya kuke ku bani wuri kun zo neman shiga ne ku hallaka ni in ce ba kamar ku ko eh. to ko ku kuka yi laifi wallahi ba ruwana da ku ku ni gu yauwa ku ni wuri a ka sayo kwai ka kai mar ka sayo katon faro ka kai ka sayo cinkafa forin ka kai ka duk ga talaka ba kai musu ba ƙarya kake wallahi duk ga talaka nan ka musu ba sai wanda hukuma ce tana ji da shi ta turo shi don ya zo ya yi iko eh wanda bai ka wuce kulle ka ba kayan naka ma ya zama ganima shine ka wa kyauta irin wannan to akwai kai baka da kirki a garin nan tunda daga zuwa ka kawo mun akwai abun da kake yi zo ka ga mun laifin ka to a ni dai ba bara ba Allah Allah wannan walin ya watsa su ya ce duk wanda damuwa ta dame shi ya gaya mini in an ga abu kuma a gaya mun a gaya wa wakilai a bincika a tabbatar da haka ne ba na son gulma don ‘yan gulma su suke bata gari haka kawai masu haddasa alherin sai a watsa su sai a kyale wayannan ‘yan iskan a gindin sarki ba abun da za a yi kuma daga baya sai barna shi ma in yi wasa sai su rinka tonon ƙarƙashinsa Eh. Ko tsafi za a yi mara da su za a yi aiki, da su za a yi amfani ku ne kuke da shi ga kason da muka ware muku. Kusan hanyar da kuka yi kuka ɗan cusa masa a ƙarƙashin kujera, kusan hanyar da kuka yi kuka cusa masa a ƙarƙashin darduma, kusan hanyar da kuka yi kuka sa masa kuka barbaɗa a takalminsa, kusan hanyar da kuka yi kuka ɗan watsa a rawaninsa, kusan hanyar da kuka yi wajen gyara masa eh, riga ku ɗan barbaɗa masa duk da suwaye ake aiki in za a yi wa shugaba tsafi wayannan na kusan duk da su ake aiki lokacin da aka zo aka ana so aziz din nan na lokacin annabi yusuf suwaye ne aka haɗa kai da shi ba masu shayar da shi da masu ciyar da shi ba mai shayarwan ya ce ai ba zan ci amana ba mai ciyarwa kuma ya zuba guba don sarki ya ce. da Allah ya tona masa asiri kaga da yake aka bincika sai karshe shi din ne aka kashe mai shayarwa kuma ya dawo ci gaba da aikinsa da yake bai ci amana to mutum ya hattara in yana shugaba kar ka dauki duk wata magana shi yasa Allah ya gama gargadin mu wa in ja'akum fasiqun binaba'in idan fasiki ya zo muku da labari to kar ku hau kai ku zauna fata bayyano ku bincika. an tusibu kauman bi jahalatin don kar ku je ku fada wasu bayin Allah akan rashin sani ku je ku zalunce su ku ci mutuncin su haka kawai fatusbihu ku wayi gari alama fa'altum nadimina akan abun da kuka yi din ku dawo kuna nadama ku ce ai ba mu sani ba to me yasa ba ku bincika ba don haka duk abun da mutum zai yi ya bincika wani ne na ji yana a wa'azi yana faɗa amma ba tabbas na sani ba wai yana wa'azi ya ce akwai inda a wani gari wani mutum ne ya kullo suna tsammanin sunna ne a mota suka sa motar a gaba suka bubbuge shi suka fito da shi suka daddatsa shi suka sa shi a motar suka kona akan sun yi wani bikinsu sun yi kaɗe-kaɗe sun yi rawa shi kuma ya zo ya yi wa'azi ya ce ba kyau abin da aka yi. To da suka ga wata mota irin tasa kawai sun yi tsammani shi ne, sai da suka kwankwaze shi suka ƙona sai ya bayyana ashe wanda ya ɗauki nauyin bikin nasu ne suka kashe. Su da dai aka ce wancan shi ne, shi ne eh, kawai suka sa yan iska suka kwankwaze shi. sai da aka zo daga baya aka bincika suka ga ai ogansu suka kashe kaga burci dodo yakan ci mai shi to Allah ya tsawage, duk abinda ba za ka bincika ba karshe za ka yi nadama wa tuzbihu alama fa'altum nadimina Allah ya tsawage. wato suna sai su kai kara suka kai kara ila fir'auna liyaqfur hadha al wa hadha al-iman dan yayi rinjaye akan wannan gaskiya da wannan imani da bayin Allah suka yi da ita gaskiyar wa hadha filu ashbahihi to wannan fa shine aikin da duk wasu mutanen da suka yi kama da fir'auna shine aikin su kuma shine aikin duk mutanen jahiliya fi kulli zamanin wa makani. kuma a kowane zamani ana samun irin su a kowane bigire kuma akwai su wa'inda suke ta kai goro suna kai mari su suna ta zariya suna ta zuwa fada suna ƙarya don su samu shiga don su bata wasu da haka sai su yi watsa muku ƙasa su lalata muku masarauta su lalata muku gari su ɓata muku tsarin zaman lafiya dalilin wannan gulmace-gulmacen zaman lafiyan ku ya kubuce muku to irin su ko ina akwai su a duniya kuma a kowane wuri ana samun irinsu sai dai kawai jan hankali ga shugabanni su rika hattara ko kai dpo ne aka kawo ka to ka rika gane mutane wayanda ka ga sun cika kai goro suna kai mari din nan tsaya ka bincika ka gane anya wannan soyayya ce kuwa gaskiya gare su kuwa Kwamandan soja aka kawo su kai goro su kai mari sai sun samu shiga so suke kila su gyara wani laifinsu hmm. ko kuma su samu hanyar cin mutuncin wayansu ‘yan garinsu yawanci haka wayansu suke wani sai ga yana abunda ya ga dama ai yana tuna ai komandan da aka kawo ma na soja ai mutumi na ne hmm. DPO ma ai mutumi na ne sarki na hannun dama na ne ciyaman ɗin namu ne ai fatin mu ɗaya mu ne muka tsaya masa ai kaza to shi sai ta cin karensa ba babbaka a gani to wannan ba alheri bane a ƙasa babu laifi a ce kana ba su shawarwari na gari mutume na ne don ni nake ba shi shawara ta kwarai wannan babu laifi duk wani nasiha na kirki da za a yi a gyara ƙasa ka ba shi duk wani abu da aka nema na taimakon da zai taimaki ƙasa ka yi amma ba ka samu ka mallaki shugabanni don ka ci karenka ba babbaka ba ko ka rika amfani da wannan matsayin da ka samu a gunsu ka rika cin mutuncin wa’yansu ba to ka sani da kai da su din dukanku filin da kuke tinƙaho da shi da matsayin da mukamin dun na Allah ne kuma duk gaba ɗaya gun Allah ba a koma kuma a ƙara yin hisabi kuma ba abun mamaki ba ne tun daga duniya ma a wulaƙanta kafin ma a je lahira in ma ka haye a duniyar to ai a lahira ba za ka haye ba don haka abin da ya fi kyau kawai mutum ya tsaya a kan damuwar gabansa ka sa abun da ka sa a gaba kawai damuwarka ka tsare gaskiyarka kar ka tsaya ka damu da sai ka bata wani sai ka hallaka wani sai ka rubtar da wani wani ya baka haushi ya fi ka kudi bari ka yi masa sharri wani ya samu mulki baka samu ba bari ka yi masa sharri wani ɗalibi ne ya samu matsayi baka samu ba bari ka yi masa sharri wannan duk ba zai kai ka samu mukami ba in ba Allah ne ya baka ba don haka ka haƙura da inda Allah ya aje ka Allah ya ce wa annabi Musa a wata kissa in ta inganta da yi burin zama al'ummar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam Allah ya ce da shi ku zuma a taituka wa kun mina shakirina rike abunda na baka mana kai da na baka attaura na baka annabci na baka manzanci na baka kana daga cikin ulul azami sannan kuma na baka matsayin da har muna magana da kai kuma kana duba matsayin annabi Muhammad ko zuma a taituka wa kun mina shakirina baka ka rike abin da Allah ya baka ka gode wa Allah kar ka hangi abu duk yanda kai sai kaga wani ya fi ka kuma shi ma wani ya fi shi wancan din ma wani ya fi shi wa fawqa kulli dhi ilmin alim duk wani wanda yake ji da tinkafon ya san wani abu to wani ya fi shi har abun ya koma wajen Allah Allah shine zai dawo ya gaje komi inna hannu nurisul arda wa man alaiha wa yurja'una mu ne za mu gaje duniyar gaba ɗayanta kuma kowa da komi wajenmu zai dawo ina ganin shine karshen wannan matsala sai waɗansu matsaloli masu dama da ya haɗa su yi musu bugun iyan kaɗanya ko? wanda kansu za mu tashi insha Allah daidai Allah ya ba mu ladan shi kuskure kuma Allah ya fi mana akwai tambaya ko bai Allah yin eh wannan ita ce ɗari ko? Hanyar waɗanda aka ainihin tarwatsa su da hujja, eh fahazamuhum bi ko? Eh fahazamuhum mahazumina waɗanda aka rinjaye su. Eh sai ya ji cikin ransa kifatan wani tsoro, amma tsoron ba na tsafinsu ba, tsoron kada a ga kaman tsafin nasu ya yi irin nasa shi ma har a ɗauka tsafi ne sallu ala nabi karim Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا عزيز يا غفار يا رب العالمين تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير اللهم من أرادنا وأراد المسلمين في كل مكان والإسلام بسوء وشر واجعل كيده في نهره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين ربنا غفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم اهدنا واهد أولادنا وزريتنا سبل السلام اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم وفقنا لما تحبه وترضى اللهم هبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين طيب لاهور الحمد لله ما شاء الله 拉美。